du'a sa'im da hadara ta'am wa lam yuftir an kawo abinci mutum yana azumi bai ci abincin ba ko lokacin cin abincin bai yi ba ga abinci kuma an kawo ko kuma an kawo bai ci ba manzo Allah da yace a hadisi Abu Huraira riwayar Muslim rahimahullah idza du'a ya ahadukum falyujib in an kira ɗayan ku dai amsa fa in kana sa'iman falyusalli kaji in an kira ɗayan ku walima ko an kira ɗayan ku cin abinci yanzu wata ran na ce da kai wani zo mu je gidana da Allah ka ci abinci wani da Allah ranar juma'a bayan juma'a ina gayyatan ka gidana da Allah za mu ci abinci to annabi ya ce dole sai ka ji in dai gayyata ka akai ka zo ka ci abinci wannan dole ne in kana da uzuri shi ka ce do Allah ai ma afuwa yanzu kai zaka nemi alfarma ai maka afuwa kaga karamci ko to idan azumi kake yi sai aka kira ka din to idan ka je manala ce fa in kana sa'iman falyusalli idan azumi kake to sai kai addu'a ka yi masa addu'a ka ce Allah sa albarka a cikin wannan abinci amma dai ni azumi nake wa in kana muftiran falyuftir idan ku daman muftir ne an ce muftir wanda baya azumi yana shan ruwa to ka ci abincin karka ki yawwa karka ki ci yace wa ma'ana falyusalli falyad'u falyusalli falyad'u kai addu'a kenan yawwa kai addu'a to me za ka yi jumhur malamai suka ce kai addu'a ga wanda suka yi abincin gaba ɗaya Allah ya yafe musu har matar da ta dafa ita ma Allah ya mata afuwa ya yafe mata ba haka zo ka cika jakar karka ka su da hannun kai gaba ba wasu kuma suka ce a falyadu ana nufin addu'a shar'iyya inda hali in lokacin sallah ne kai tashi kai raka'a biyu kai sallah a gidan a inda ka ci abinci din wasu sun faɗi wannan sannan kuma ya halatta idan an gayyace ka cin abinci kana azumi ka karya azumin ba haram bane yi musamman kaga abincin mai muhimmanci ne tsallake shi akwai matsala shi mai azumin nafila annabi ya faɗa as-sa'imul mutatawwi' as-sa'imu al aminu nafsi mai azumin nafila shine aminin kansa in ya ga dama in sha amda wa in sha aftar in ya ga dama ya ci gaba da azumi ya ga dama ya karya a wata riwayar as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi mai azumin nafila shine sarkin kansa in ya ga dama ya ci gaba in ya ga dama ya karya so azumin nafila yana da saukin sha'ani kuma in ka karya baka yi zunubi ba hena ka ga dama da ka ga biribiri kawai karya annabi ne ya faɗa fa karam kallahu kar wani ya ce kuwa an zo an yi karan tsaye ne shi ya faɗa ya ce in ka ga zaka yi ci gaba ka ci gaba ka ga zaka karya karya In zo wani Allah ya taimake ka wani ya maka wata gayya mai muhimmanci kuma ga ba take away <laughs> sai ka karya ka ci watakila wannan abincin ba sai kai shekara ma dan wani ya dafa wani abincin ya kira ka wallahi shekaru za ka yi baka samu irin sa ba shekaru ah, haka ne mana malam haka ne akwai abin da wallahi aka yi shekaru in dai ta kanka ne ba zai yi ka ci ba kai ma ka ma dauke tsammani na ya riga ya mamu da yake cewa da shi da abokinsa wani dan uwa ya gayyace su cin abinci abokin na sai na azumi ce suka tarar da abinci ya fa kala goma daban-daban fa kala kala kala goma na gaya muku ni da ku kai yanzu ka isa ka je kai abinci kala goma a gidanka goma ka isa ya ce wallahi yana zuwa gaba ɗaya ya manta ma iya azumi ya zauna suka gyare abincin nan wannan abinci ba banda abin sha ga abin sha kala kala kala kala ka san mata sun samu inuwa mai faɗi akwai fikira za a yi ta yin abubuwa da yawa in dai ka sake wa mata kuɗi to za ka sha mamaki yawwa suka ci suka sha sai da suka hawo mota sun zo suna tafiya ce alhaji ka san me yake faruwa kuwa ya ce ya haka ya ce wallahi azumi nake ba ya ce wallahi gaba na manta ma na azumi ya ce wannan abincin wallahi sai ya fi shekara bai gan shi ba kaji abin da na faɗa maku. sai fi shekara bai ga irinsa ba to ya ka gani ta yanzu a maka wannan gayyar malam ka je ka ce kana azumi sai dai in za su kukkulla maka wani abin kuma ka san ba kulluwa ma zai ba ka gyara zaman ka kurin ka gyare shi azumin wata litinin din kayi <laughs> Allah sa albarka na'am azumin sai na nan bai kare ba Tun da ya manta <laughs> azumin sai na nan bai kare ba kaga da ka bashi fatawa kawai ka ce ya jona <laughs> ato